sikanan yo ka ka naane kuna adon cinko sikano na hadiyita kwe fo gono yo nga sikadi abara cinko ga cutano nga adon tama ka gannawo bongo borfo si ka cere bara a cimino yo hadiyita kwe fo se he ka barana nun ka alamari don ton na heinoya yano ko ene ŋaadum tama ka borfosu hini kanam an naane ka halita ko e fo guno de ŋa hunu zaŋaya aɗum bara a sinniyo a se bayo ŋa alamari di acei fo ka gala kari turaniyo de ŋa go ko kokarini adima peito hay fo ga au an duwa hini fo kaba koto ka yena ka ya hini ka ruka bakoto ambara hini ka wato kane bon kane a koni a gunu hindi kuna to amma hune duka su kuyo au an hini fonga mani keji kanga na bara hini o to de alamari o a cei fo kana bine bibi ka bara a sennio anaadama kuna chinino au zari harato wakati foyogono asuhini ka jibiri te hantu tuma acei fono ka hunu fu kakwe yobu ababe ngwene feri ka gonna yobu kuna hara lamari to ka han foyo mom asu bei foyo ya gono ajere haranto akpa asiyo kuna fo akwe ma a gabu ko sallama ga asu sallama tutu domin a sin kama sallama di haranto akwai ma gabo ko ase e eh, ni mane manin gonono sadino alaka da duka baye akwai ga ya nga ka ga ah, a setilasi ma ceji ka toccinowo mene koseka domi cinowo cere ahima ama benanino imma ambara hini fo ka cere bara kaneyunadi bo gana hini dikuna baka hune sukuyo au hini fo ŋani de ŋadi sabo ŋa cei fo kagu ku tilayo cu dumi an duwa kato alamero mene tikiga asutu kunse aɗon cehey fo ka atinko kan kam mbar tila beeliyo co domin alma ka duwa hanfani fo ba kalima fo kuma kuna de gongora ya wakati tuma ko tileyo cow tila di kama a kurpey aga no domin fo ganna ago ko dalili ceji ka abahini nam annane ka halita ko fo gonu kan ga anar kurpe o halita kan dunia kuru halita de nga gonu zanga ya bongo wakati kuku ama ino ruko e ibiri ka chere akuitere adia hini okagu ko cheji chimika agun na hini gi cheji okuna de nga akuitere na tema kukaga de moso abache ifo kana dalili ka ne ya na ci ni kaka sika kuna ka na hei nane bongo nane ka anam ana chimino kwe kwibiri se abadari dalili cereci de nga hanudi ado nga hanudi cheno ka imani no yurkuwa se ngene hanuna domi hay kurpei a bere ka baaru a ngene yokuna de nga ce foka ago ko halitta yo na huneyo ago ko hune honne na hune wato na honne fo ngani ka don bara don su ko hune di honne zanga andu ka bara hune ka kuna don gunu zabi de nga bere kaci a turi yo honne no honne fo ka don na bara na don gun honne zabi yano ko ene dana bongo guna au ba handuna guna amma honne honne fo ŋmani ka aɗum nabara aɗum ga honne de ŋabere kaci agun nor kwe kwe bir mene sidayu agun honne no hay kurkuna ŋabine ɗum nabara azaŋa honne subhanallah deya dalili sintego kan ŋa acei fo ka ana cenni ka kwen na ciminoer kwe se ga hay ka alamar bara aɗum cehi fo ka acho tila foka abara wato hikaga tila di sinni ngano halite yu ngene mamachi yu ka agunu halite yu kuna mamachi yu ka norpe kwebe dang halite yu kuna dea tila di kuna na ago kocho dea nga acho yu kuna aka atoka a soboro yu kuna soboro fo, ma, soboro fo yu churu ogunu ka de mba macei foka na yalite na koyo hay ando kabara wakati ka bara koyo hayyo wakati de ancei foka na gunguri furuno ando kabara hali zuleyo na kwetekweteyo yukuna de ya mofayasi de ya acei foka ana aga wato ana bon nani no ana aga nani de nani yodi de aga diga fune fune fune foyo gono yadi kuna ngano hari taka fo nga hunu de hardi hunu ci fo de hiuka ba faru si hardi ma kogu da kogu ni ambere ka ci zanga a jaga jaga ngane bugu de ka ru ko kogu di da kogu de ya ka bere zanga a jaga jaga bugu ni si ambere ka yi zanga wato bato bato cene cene cene no bato cene cene yo da ya sobori ka choro bara mbara nyayo kamba mahinze heidi de ya choro ya che hei foka na bato chene chene take ditea ya ka che foka na gunguriyo fura kuna andu kabara hari zuri hari zuri idi kuna de di nyayo di chote ka beni se mabu nyayo di ngeyo buyo banna ya ngano hinze yodi nka hunu ko koyodi ka hunu har ka ba ma huna har ka ba da ya dinga bo ka bani nan ba ma koyo hai hai ka nya di don tedi kan haidi yanga yo bongote da ya sadi dinga hinze dinga tununi singa bo ma bere soboro hayi wakati bo singibo hay maba de ngebo hari maruka heidi zankan nyayo don te kabu di bo ba te kabu ya hayo ka gono cina hokuna ya ci hay foka na hari di ka ci hei foka a hunu soboro di ngayo kuna de a hunu an kogu ka bere zanga bato chene chene di au ci kwere kwere chene chene di de ya meya ci haifo kana haddi dam sobore di gari kuna ahinkante meya na haibiyo di beyani mahin ko kwere kwere chene chene di te meya na hinzo di de ngeyo tunu hari matunun nyayo buko me anan kibaka haikan nyayo tena nganga duka kan duniya nukana dia nyayo di dia nyayo bu dia din dum baran tununo kan nyayo di honne sai dum macika a nyayo di donon na zanga din dini dia na dia nyayo di me anan kibaka yambate ngai bon ka koyo hai domi da na ci mo o yaasi o ka alama dibara da curumene n koseba kantino n su ya ka duwa koyo kahe don din na ta yan su du koyo n gari se ŋmene ŋmene asali ma bu to de ya ŋa zaŋa ya anam abine kuna yoje beri fote domi fo ganna meyana hinze yo beyani ka hay kan nyaayo tena ŋa ŋa yedu ka huna ndu kana di nyaayo di ngadi banna faji fo boogunu ka himayo nawo ka fo na atase ŋano agon injin fo ka injin di wato gunguriyono ndam akuna gunguriyono ndam injin di kuna sadi amo gunguriyo di fumu to deya ka aba an gunguriyo di danni ŋana gunguli waran dam andu ka ba gorma mane ka gunguli fo tontona kuna ka ciro n'o cere bara hali kuna mane cirono de ya ŋana a tonton guda waran zadiga domin adadi madu aka kube ganna de ŋa ca se ka a ŋa be wakati ka gunguliyodin bace ifo ka mferi hinzo yo mahunu de ka wakati a cika kan na kai ko gungurie di guna ŋa diya ka a gɔrɔŋɔ hinze di ka coro di hunu gungurie kuna ci fɔ ŋa coro cɛ ka mun kite ŋa hinze ka ŋa na bara gɔrɔŋɔ hinze di ŋa ŋa bɔ gana kite ciro ka cɛrɛ bara harimɛnɛ ciro di ŋa ŋa bɔ hinze di na ŋana kite ya ŋa kpaasidi go ko cika a de nga gorongo hin zeri curo kuru chei foka mbisa chi foka kwe gorongo yumene chi woyodo nka gorgo yumene ngari ngari ogono nga mbisa ka kwe nindi ama ciro hinze ka chere bara hari kuna mwene ciro dinoni nga chere bisa chi foka kwe inu nka hari hari yo disirisio chi foka uru hari fokuna ko hime kuga bongo geni afolonku domi chere bara hari kuna ngene cirono to de yaha ngaacehe fo ngaga pasidi go koci ka a de yaha ngagana wato hayodi gunguri hin kadi ngagana mamaci honne gunguri hin kadi wato latiyo cerega binni domi fo ganna woyo wodidi o ana di aya ana di aya ahunukuita gunguri kunano ifo ganna ana gorgo hinzeyo digana nkurumakoinunkaa gorgo yoma deya me ana beyani ka ŋa chere ŋa chere halino nga bara nga bara halin zeno yano kwene nga nga be ka a eh, yunya achinche fono ka ga buguyo teno buguyo di amo sesere yo nkuru nan fune fune fune fune yo deya gunguriyo di fune fune eh, bugudi mena fune fune yo di kuna deya de hore ka afoza otukpe iko ahi enwere gunguri foza buguriku na gunguri oka na nga mkpe iko afoza kakwe iko adisigwo dọọ fọ nwaanyị nga hinze riche ebe ọka atụ na ụda daba abugute ma ọ ya sị ka anya ayo na bugudite di ya aga ate ama mbe nnu na di anya ana di anya ayo domin ifo ganna ndu aka yu dora akuna ganna to de ya nga mamaci na ngadi wato hezanga ya ka atị. Ngana ŋala kari akafukwa ka a hewoyo anachi ikonu halita kwegunu kan ŋana hewoyo kurpe halita